manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kai ya kasance yana neman Allah ya tsare shi daga mai baki abu na uku su wa'innan kafirai Allah ya girma da kuka ce ba su ta cutar da Allah da ba abu na hudu dalilin da Allah ya ba da kuka kaddara haka shi ne ba ya so ya sanya mutum wani ruwa a lahira sannan hajjin ma'ayin tana tabbatar mana da tabbatar da ranar ko kiyama ita ce al'akira sannan ruwan da suke gaggawa cikin kafirci ba a suna rabu a lahira wasu suna da azaba a gari Allah bai kuma sauka da ke gobe a ba da sauka da sauka Allah bai kuma sauka da kan ya sa da su masu rabuwa a wani yawa. Wa alaikum wa rahmatullah. Hatta wa la ilaha illa Allah. Hatta wa la ilaha illa Allah.

wani kudan wani kuma da kuma a wani kuma wani a cikin da ya ko dai Gracias. not imani sannan kuma haka zuwa nan Allah mai girma da wata wata aya ta dari da saba'in da tara ce ma kana Allahu liyadara al-mu'minina Allah mai girma da wata bai kasance ya bar su ne ba ya bar su haɓar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ibrat bil mu'min lahu ila bi dhuhur sabab wata aya ta tabbata Allah bai kasance ya bar mu'minai alama كما قلت في كلمة حتى يميز الخبيث من الطيب حتى ألا يا والي منافقين ألا يا كافرين من الطيب من المؤمنين أن يكاد بين المؤمنين أن يكاد بين الكافرين ابن زين الكلمة والمعنى ما كان الله ليدع المسلمين كان في غير من يدع شيء يدع don ya bar Allah da ya kasance bar mu'minai muhtamidina fil munafiqin kasance suna hada da munafiqai ba walakinnahu sai dai Allah ya imanta ka mayyaza haula min haula sai bambanta wannan mu'minai kenan wannan kuma kafirai bima qala sun zawu wani kufur da abin da yawa yana yaki na kufur a nan kenan kowa ya

ta haife da wanda akwai wata an koyayya a daga ne biyu bari masu tsohon da an kuma na sabuwar ba unity ya ba da wannan da baya ita da aka samu akwai tight unity wanda babu wanda ya tsaye wanda sai wanda Allah kawai ke so Allah ya kima su ka da yake cewa Allah Allah Allah ya kima gani kowa da munafiki ne kowa da kamar yadda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunayen wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya wa sai yana da ma da munafiki ne da ba har da akwai duk suna da Sulaiman da Sulaiman ina hada ka da Allah manzon Allah ya fara sunan da kuma da sahabin manzon Allah yana jin tsoron cewa ko shi muna da shi da ba mu yanzu ba ka jin tsoron muna da kai aka ce ko oh, mu muna ganin mana da imani mu kan shi wace mun saba a cikin sahabbai ibnu abi mulay sai ya ce sahabbai talatin cikin da wannan sallah sallallahu alaihi wasallam kowa yana jin tsoron muna da kai yanzu magana ke ne da yake ko ya saba

إلى تلك الحدود والحكمات أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فآمنوا بالله ورسله ألست التي ورسله أقول الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله والإيمان بالرسل إيمان بالذكر والبنين أكاد يكون تتحقق من الله صلى الله عليه وآله وسلم أفجد إن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نبته ورسله لا نفرق بين أحد من بابا قوة السيرة كلمة بالله da wannan فهو إذا أرسل فليأمن ملائكة جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه بسوى كتابه وكتبه بالصفة الله هو بسوى رسوله وبسوى ورسوله لتذكر منزل من الله إذا كنت تجد kowa da kowa amma cikin mu na musulunci a kuma islamu ana wanda shahada fi Allah ila illallah shaida ba ba da sanar da Allah da yawa قال لك إلا الذين لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم kada ya zama a fadi ya kai wani aikin baban yiwa an gane aikin baban yiwa shi ne mutum mai mai tafi idan an tsira wa bashi mutakin ya Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya to hanya madaidaiciya idan kina sanda da wannan tafi Allah ya ji ma suka ce wa inna Allah kuma lallai matsayi shi ne na aljanna mu mutu shi ba tare da yawa wanda yake karan masari bila mafiyarci bin rabbikum ko ce ma an karanta masa wannan aya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin aljanna nan an kada da take gaba ku اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه